والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحد الفاصل نعم ومن ذلك على سبيل المثال ما رواه البخاري عن عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا ياتي الا بخير من ذا الله سيرا دا أمنش الله سبحانه أدريش ياتي كنيا بايا زوا سيد الخيري قال بشير بن كعب sai bashir bin ka'ab ya ce an rubuta cikin hikima innal haya'a wa qaran cewa lalle kunya natsuwa ne wa inna min al sakina lalle daga cikin kunya ko wanda yake natsuwa ne na jiki Sai Umran bin Hussein ya Muhaddisuka an Rasulillahi sallallahu Wato haddisu ni an sahi fatit. Hmm. Ina baka labari daga manzo sallallahu alaihi wa sallam. Kai kana ban labari daga fallan takardanka, kana cewa wai daga hikima. Bai eh, hikima. Shi kuma yana so ya nuna ga wani littafi na hikima wanda abin da ke cikin shi kamar ya fi hadisi. Shi zai ce ni ina gaya ma annabi ya ce, kai kuma kana ban labari daga littafinka. ya nuna mishi fushi eh, na? Eh, ƙwarai eh, ya ce yawa ya ce fil hikima innal haya wa ƙaran wa inna milal haya sakina shi ne sai imran ya jaho shi akan wannan na'am ومن ذلك أيضا ما رواه الترمذي بإسناد صحيح daga cikin wannan kuma akwai abin da Tirmidhi ya ruwaito da isnadi ingantacce Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladana alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rataye ainihin slippers guda biyu ga dabban hadaya dabban hadaya ana sa alama hmm. ana sa mai kamar slippers a wuya duk wanda ya ganshi ya san dabban hadaya ne an gane ku ana kiran shi takalidi sannan wa ash'ar al-hadaya kuma ya yi wa raƙumi ainihin tozo wato ya yi wa raƙumi ainihin alama a tozon shi ana zuwa daidai tozon a yanka shi wajen ya ringa jini duk wanda ya ganshi ya gane dabban hadaya ne sannan sun makala yusuf bin isa sannan sai yusuf bin isa ya ce ƙala samitu na ji yusuf bin isa yana cewa na ji waki'u yana cewa hina rawa lokacin da waki'u ya ruwaito wannan hadisi naji yana cewa me qala la tanzuru ila qawli ahli ra'i yace kada ku duba zuwa ga maganan wato ahlul ra'ayi an gane masu gina hukunci akan ra'ayi wanda suke fifita kiyasi akan nafsi sai ku duba maganar su akan wannan fa innal ish'ara sunna domin lalle shi wannan alama da ake yi a tozo sunna ne wa qawluhum bid'a wa maganan ahlul ra'ayi bid'a ne domin su ahalin rayu suna ganin wannan alama ta tozo kamar an zalici dabba ne da hadisi ingantacce cewa manzo Allah ya ce ayi wannan alama din su suna ganin yin wannan kamar musula ne kamar cin mutuncin dabba ne kuma zaluntar dabba ne shi ne ya ce kada ku saurari maganar su tun da dai manzo Allah ga abin da ya faɗa to duk abin da manzo Allah ya faɗa shi ne hikima na'am na'am wa qala sami'tu aba sa'id yaqulu sai ce na ji abin sa'ib yana cewa kunna inda wake mun kasance a wajen waki faƙala li rajulun inda sai ce ma wani mutum a wajensa na mimman yin zuru fi ra'ayi mutumin da yake nazari game da ra'ayi yana yawan karance-karancen littattafan kiyasi littattafan ainihin yan hannabiya wa'inda wani lokaci suna fifita kiyasi akan nasi نعم أشعار رسول الله صلى الله عليه وسلم wato sai ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alama a tozon rakumi wa ya kulu abu hanifa wa musula sai ce amma shi kuma abu hanifa yana cewa cin mutunci ne ga dabban shiga haƙƙin dabban ne saboda da kai ɗan adam a ce an kama ka amma irin wannan alama ɗin ai za ka ji zafi kuma an baka wahala to gashi manzan Allah ya yi amma Abu Hanifa ya ce musula ne shi ana rajul fa innahu qad rawa an Ibrahim an-Nakhai sai mutum sai wani mutum ya ce fa innahu qad ruwiya lalle an ruwaito daga Ibrahim an-Nakhai annahu qal ya ce al-ish'ar musla shi ma ya ce wannan ish'ar din musula ne cin mutunci ne ga dabban na'am qala fara'aytu waki'an gadiba galaba shadida a lokacin da aka ce ibrahimun naka'i ya faɗi wannan magana sai na ga waki allah ya masa rahama ya yi fushi fushi mai tsanani wa ƙala ya ce ni ina ce maka manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin sunna ne ya ce abin yana da kyau kai kuma kana ce mun ibrahimun naka'i ya faɗa wane ne ibrahimun naka'i in ana magana manzan allah wane ne ibrahimun naka'i ma a haƙuka bi an tubata ya ce me ya fi cancanta a gare ka eh? ma a haƙaka me ya fi cancanta a gare ka bi an tubasa kamar a tsare ka wallahi babu abin da ya fi dacewa da kai kamar a kama ka a kulle a kurkuku hatta kan zai a hankali ka haza sannan ba za ka fito daga wannan kurkuku ba har sai ka janye daga wannan ra'ayi naka an gane irin magani irin ku kenan a kama ku a kulle kada a sake ku sai kun janye an gane wannan ku warwa muslim anna abdullahi bin umar qala sami'tu wannan yana cikin sunan turmuzi kuma khadibul bagdadi ya ruwaito a cikin al-fiqh wal aqwa al-faqih wal mutafaqqih na'am muslim ya ruwaito anna abdullahi bin umar qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle abdullahi bin umar ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tamna'u nisa'akum al-masajid kada ku kuskura ku hana matayen ku zuwa masallaci idan matayen suka nemi izini a gare ku sai bilal bin abdullah ɗan abdullahi bin umar yaron shi na ciki ya ce wallahi da sannu za mu hana mata zuwa masallaci gaskiya ba za mu saki matayen musulun da zuwa masallaci ba har da cewa wallahi bayan an ce mai ga abin da mai an ce mai ga abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Ala ya ce, Fa akbala Bilala bin Abdullahi fa sabba musabban sayya. Sai Bilal bin Abdullah sai ya fuskanto. Fa akbala Bilala. Fa akbala Bilala bin Abdullah. Sai ya fuskanci ya fuskanci ainihin Bilal bin Abdullah. Fa sabba musabban sayya. Wato ya aibanta shi aibantawa mai muni ya zage shi zagi mai muni. Na ma sami tu sabba muslahu. Ban taɓa jin ya zage shi irin wannan zagi ba ko kaɗan. ya mishi kaca kaca ya nuna mishi fushi na'am wa ina baka labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma kana cewa sai mun hana su wa akhraja ibn abdul ya fitar da kwatan wannan ta hanyar bilal bin abdullah bin umar ya kawo lafazin kada ku hana mata wuzu hunna kada ku hana mata wato rabonsu na ainihin masallaci fakultu amma ana fasa amnau ahali amnau ahali sai ce amma ni da sannu zan hana iyalai na faman sha falyasarih ahlahu wanda ya so falyasarih ahlahu wanda ya so ya saki iyalansa ni dai zan hana nawa in ji bilal falsafata ilayya nan take sai mahaifina abdullahi bin umar sai ya fuskance ni wa kala ya ce la'anakallah allah ya tsine ma Allah ya tsine ma Allah ya tsine ma don kusan ya yi fushi sosai kada kuma ta wannan faɗan shi ne kuma yana matsar san shi amma ya kawo mishi hadisin manzan Allah sai ɗan nan ya nuna kaman shi fa gaskiya ba zai biya ga hadisin ba ya jittawa hadisin manza Allah baban ya nuna fushi har ya tsine mai su uku duk da kun san cewa wato an yi magana cewa kama sunan mutum a tsine mai la'anul mu'ayyan baya halatta kai tsaye haka kuma me yasa ya haka shi Abdullahi bin Umar wani ana kiran wannan algadabu difa'an an dinillah wato wannan fushi ne saboda kariya ga addinin Allah an gani su sahabbai suna fita hayyacinsu idan mutum ya taba hadisin annabi ka gani in an kawo hadisin ashe taba hadisin annabi ba yawa ka fara ba mutane shedan yana fuskan su kaga suna so manzo Allah yayi magana su kawo nasu ra'ayi to amma gaskiya ba sa samun sauki a wajen magabatan mu to mu ma irin wannan shine matakin da ya kamata mu dauka ga duk mutumin da yake wasa da hadisin manzo Allah kada a yi mishi sauki wannan shine salafiya din dama me salafiya, koyi da magabata to za ga wani lokaci idan mutum ya taba hadisi kai zafi zai ce malam yayi zafi da yawa da malam ya ringa dan sassautawa an gani bai dace a ringa yin irin zafi haka ba to yayi kamata ka yi kaga dai wannan dan shi ne shi ya haife shi kuma yana matsar san shi amma ya bude baki ya ce Allah ya nisanta ka daga rahaman Allah Allah ya nisanta ka har sau uku ba eh yayi tsananin fushi akan wannan al'amari ashe dan mutum ya taba hadisi ka nuna fushinka ka faɗi maganganu masu zafi wato kamata ya ma a goyi ka? ba wai a ce malam yayi zafi da yawa ba za mu samu malam a gefe don Allah ya san sassauta sai ga masu wannan magana waye ɗalibai ne na salafiya malam ana ta sauraron mu a midiya bai dace mu yi fushi ba kaza ai ba fushi ne mun ce za mu ba hanyar magabata muna karantar da salafiya ne ba su kuma magabata mu ba sa wasa kwata-kwata ba sa sassauci ga mutumin da yake wasa da hadisan annabi an gane ko da wannan ne suka samu nasara ba a samu yan Ƙur'aniyun a zamaninsu ba amma mu sassaucin mu yayi yawa an gane ko sai mu ce ai wane dan wane ne a dan sassauta mai baban shi kaza ne baban shi kaza ne misali to kaga wannan dan shi ne ba ya mai fata fata har a nan wajen ma ya yi kuskure har ya tsine mishi bai dace ya tsine mishi din ba amma ya fita hayyacin shi ne ya faɗi wannan magana na'am na'am tasma'uni aqul kana ji na ina cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara Allah yamna Allah yumna a hunna kana ji ina cewa lalle manzon Allah yayi umarni cewa kada a hana mata zuwa masallaci ba ka ji ina faɗa haka ba qulu hada kuma kana faɗin wannan magana kuma sai baban ya fashi da kuka dan Allah ma ku duba ina ce baka annabi ya faɗa kai kana ga mu wannan kawai sai kama kuka wato ya ma rasa ya zai da yaron wa qala mugdiban sai ya faɗi wannan magana la'anakallah la'anakallah la'anak hasu uku ina fushi شاء الله الدروس البيئية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الدائي المعدوم المطلق daga cikin hadisi daga cikin ainihin du'at na Ismailiyya kamar yadda muka faɗa suna da martabobi suna da tanzimat da suka tsara masu da'awansu daga cikin masu da'awansu akwai me akwai adda'i al-ma'zun al-mublak shi wannan adda'i al-ma'zun al-mublak yana da martaba na karban alƙawari a wajen mutum eh duk dai karban alƙawari da'awa wato ga waɗanda suka amsa wa da'awa hukunci wani hayi suna da martaba na karɓan alkawari ga waɗanda suka amsa wa da'awa ta Isma'iliya, Allah yufshu sirrar da'awa ala ahadin cewa kada su yada asirin da'awan ga kowa wato ka shiga cikin da'awan sai sai to akwai yadda ake yi a baka tsoro ka ɗauki alkawari cewa fa duk abin da ka gani a cikin da'awan ba za ka faɗa ba shin alkhairi ne ake boyewa haka inda alkhairi ne ai da zarar mutum ya shiga sai je ta gaya wa mutane wallahi na shiga akida mai kyau ga irin manufofin su ga kaza to duk abin da mutum ya gani sai ya shiru kawai ya bar abin a cikin zuciyarsa kuma zai ɗauki alkawari akan haka ne Na asabi na bakwai adda'i al-mahsur akwai adda'i al-mahsur shi kuma shi wannan mai da'awa wanda an bai iyaka hu haqqud da'awa shi wannan yana da haƙƙin da'awa kiran mutane kiran mutane zuwa ga aqida ta Shi'a Ismailiyya da kuma isar da sako fi mantiqatin mahsura a cikin wani wani dan yanki mai iyaka kamar ce kawai kai da'i masu kana da iyaka ne a cikin wada kawai kana da haƙƙi ne kawai a unguwar rimi nan ne kawai zaka dan kira mutane zuwa ga wannan aqida ta Shi'a Ismailiyya a cikin wani ɗan sashe mai iyaka ayyanan ne da kuma karɓar alkawari ga wanda suka amsa a sasanninsa idan mutum ya amshi wannan da'awa ɗin to zai karɓa alkawari a gaban shi wannan da'i masu A kan cewa ka karɓi wannan da'awa ka yi alkawari ba za ka yada asirin da a wannan ba ka yi alkawari za ka riƙe wannan sirri ko za ka mutu ne to za mutumin da yake wani aƙida baya gaya wa kowa shi kaɗai zai zauna da aƙidansa kuma zai rike asirin an gane ko to irin wannan gaba daya wato masu da'awa na gwagwarmaya yan da'awan siyasa sun yi koyi da wayannan mutanen dan wayannan mutane babu wani mutum wanda ya fi su tanzimar suna da tsare-tsare saboda sun san cewa addinin yana da hadari duk mutumin da ya ci, inda musulmi ya ji wannan aƙidan sai ya rike kai an gane na daga cikin aƙidar kuma ba su yadda Allah ne ya halici duniya ba za su ce ba Allah ne ya halici duniya ba a in ka ce Allah ya halici duniya duniya kaskantacciya ce yaya za a yi Allah ya halici kaskantaccen abu an gane duniya fa rayu kaskantacciya ce ka zo ka ce kuma Allah ya halici abu kaskantacce ai Allah ana jingina mai duk wani abu ne na kamala saka bai kamata ka ce Allah ya halici duniya ba sai ga sun sa maka shakka da sauran su kuma yana daga cikin aqidan su ba annabi adam ne farkon halitta ba akwai halittu da yawa kafin annabi adam kaga nan wajen magana cewa wani dan adam shine farkon halitta annabi adam bai taso ba an gane wannan ai sannan yana daga cikin aqidan su tashin kiyama ba tashin kiyama kai suna da aqidu miyagu kuma sannan suna bautawa mutane ne ba Allah suke bautawa ba kai tsaye dan adam suke bautawa to ire-iren aqidan su in mutum ya sai tsiga jikin shi ya tashi to tunda sun san aqidan bai da dadin ji to suna yin shi ne karkashin kasa za su ringa tura ma jahili aqidan su a hankali har jahili ya yi nisa karkashin kasa saboda idan suka fito da shi fili farko dai za a kyamace su ba za su samu biya ba sannan na biyu kuma shi wannan wanda ya shiga aqidan a hankali za a cire mai wannan mummunan aqida din za nuna mai wa'annan mutane kan kafirai ne ba musulmi gani to shi yasa suke da gayan sirri ga duk wanda ya shiga kada ya gaya wa hatta mahaifinsa ya rike abun a hankali a hankali za a lalata mai tunanin shi na'am asamin wasafir na tara da na goma الجناح الايمن والجناح الجناح الجناح الايمن wato fuffuke na dama da fuffuke na hagu daga cikin masu da'awansu akwai aljanahul ayman wal janahul aysar nan wahazani mulhaqani bi da'i wa'annan ana riskar da su da da'i al-mutlaq nam yuqaddimanu lahu al-khidma suna gabatar mai da hidima azna a jawlatihi jawlatihi tsakiyan jawlan shi min ajali da'awa tsakiyan lokacin da yake yawo yana da'awa su wa'annan su za su ringa daukar nauyin malam suna gabatar mai da hidima wato abincin shi in bai da lafiya maganin shi komai su za su gabatar mai da shi sai ga wato shi malam mai da'awa yana cikin yanayi kyakkyawa ana kulawa da shi da kyau an gano wannan ko to zuwa ne ne masu mai hidima aljanahul ayman wal janahul aysar aikin su kenan al ashir na goma al ma'zunul al mutlaq aw al mukasir akwai wanda ake kira al ma'zunul mutlaq kuma al-mukasir an bashi izini kai tsaye yi da'awa dan wasu da hazil martaba da kulli man marasa ana bayar da wannan martaba ga duk wanda yayi gogayya yayi mumarasa kuma ya samu fikihu a cikin da'awan bi ma'ana ya zama babban malami a cikin da'awan shi yake ba wannan mukamin wa kana ala darajatil aliya min al-ma'rifa ya kasance yana kan daraja na kololuwa na ilimi ya san philosophy da kyau ba wai ya san qur'ani da kyau ba philosophy بحيث يكون مؤهلا بحيث يكون ta inda zai kasance ya shirya wa jayayya don su kawai su mutane ne masu amfani da kwakwalwa wajen jayayya kawai ba wai suna da nassi na qur'ani ko hadisi ba tsakanin a ainihin dabaka na gama garin mutane za su zo cikin gama garin mutane suna tura musu da'awa da hikima suna kuma jayayya suna kariya ga gidansu na al shi ko mukalif na wazifatuhu at-tajassus shi aikin mukalif shine leken asiri wajen ul asba eh shi zai rinka leken asiri ya ji labari ko an gano su ko mutane sun gano aqidan su kuma yaya ake faɗa kansu da kuma tattaro labarai al-muta'alliqa bid-da'wa kaga mu da mu da muke nan mu ba ruwan mu kawai mu muke ba ma jin tsoro mu karanta da gidan mu ba ma jin tsoro mu dauki littafi mu karanta a watsa gidan rediyo to su ba za su iya ɗaukar littafin su karantar da jama'a gidan rediyo ba saboda mutane za su kyamace su sosai kuma za a guje su sai dai suna ɗauki ɗaɗɗaya ne a ɗauki ɗaɗɗaya sai za ka ɗauka babu su a duniya sai lokaci kaɗan a hankali a hankali sai ga sun bayyana an gane ko da kuma tattaro labari da yake da alaƙa da da'awa al-mustajib هذه أول رتبة يصل إليها هذه أول مرتبة يصل إليها المنتسب الجديد wannan shine farkon martaba wanda al-muntasib al-jadid wanda ya danganta kansa zuwa ga da'awa ta Shi'a Ismailiyya sabo na filin da'awa. yake samu idan mutum sabo ne ga wannan aqida ta Ismailiyya wannan shine mukamin da ake fara bashi na farko ana bashi mukami na al-mustajib ba da akhdil ahadi bayan ya karɓi alƙawari cewa ba zai yada sirrin da awan ba ya zama to almustaji eh in ka duba duwanda zai ga cewa ikhwan sun samo irin wannan tarzima daga wajen wayannan mutanen na'am eh za a turo su masallatai suna leƙen asiri wai an gano su me ake faɗa kansu a ai har yanzu ba a gano ba ai yanzu har yanzu wa'azin malamai malaman yan izala malaman yan salafiya da sauransu da malaman kaza kaza duk ba su fara wa'azi ya kama ba to alhamdulillah alhamdulillah yanzu mu ce ba ƙara koyewa da kyau an gano wannan to za a turo su ce amma su din nan ba su cika zuwa su suna da jin tsoro ba sa zuwa cikin wajen da suka san ana karantar da ilimi a gani suna cewa kada a je wajen da ake kunna fitilla inda har an kunna fitilla a waje kada a je wajen wato suna nufin duk mutanen da suka waye ana karantar da su a ƙida da sauran kada a zo kusa da wajen su irin nasu wayen kenan sai sun ga mutumin da yake jahili fituk sai su ringa bin shi a hankali a hankali su tura mai aqidan kuma jahilai sun fi yawa a yi sani a cikin al'umma in an samu ɗaliban ilimi goma za a samu jahilai duhu to saboda haka su suna suna suna bin jahili ne wanda bai karatu ba sam su tura mai wannan ra'ayi na'am na'am alaskar bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu ma ya kulu idza kana alaihi daynun ajaza an babu abin da mutum ke faɗa in ya kasance a gare shi akwai bashi ya gajiya daga biyan bashin ya yi yana so ya biya wannan bashi amma abu ya faskara rawaina fi kitab at-Tirmidhi an Ali lallai wani bawa wanda aka ɗora wa fansa ya zo masa wa Ali radiyallahu anhu faqala yace ni na gajiya daga biyan ainihin kitaba ne na mai gidana ya yanka min wani kuɗi yace in na biya na yanzu amma na gajiya na kasa biya ka taimake ni ya Ali radiyallahu anhu ana ala u'allimuka kalimatin allamani hinna rasulullah allamani hinna sai aliyu yake cewa shin ba zan sanar da kai wasu kalmomi ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanar da ni su law kana alayka misla jabalin uhud da a ce kana da misalin dutsen uhud misalin dutse hmm. sirin eh? sirin daina law kana alayka mislu jabal dainan min sibiri nan babu akwai da misalin kana da dutsen sir da shi misali kana da misalin dutsen sir na ainihin bashi ana binka bashi mai yawa kaman mai girma kaman dutsen sir asdawu an addahu Allahu an Allah subhanahu wata'ala zai biya maka wannan bashi ne, insha Allah addahu an Allah zai biya shi ai to me amfanin istifham nan istifham ne bai da wani tasiri Allah zai biya bashi a gare ka kul Allahumma qini bi halalika kace ya Allah ka isan mun ka isan mun da halal ɗinka daga barin haramun ɗinka ka wadatar da ni da falalanka daga wanda ba kai ba hadisun hasan wa karkar jamna fi babi ma yuqalu hakika mun gabatar a cikin babin abin da ake faɗa da safe da kuma maraice hadisin abi dawud an abi sa'id al-khudri game da kisan wani mutum sahabi wanda ana kiran shi abu umama lazimalni ce wanda ya yi baƙin ciki damuwa ne ya lizimce ni kuma ba su suka ne a kaina da yawa na kasa biya babu ma ya kulu mambuliya bil wahsh babu abin da mutumin da aka ainihin jarabe shi da kadaici an gane wato ma'ana cewa kullum sai ya ji kawai shi kadai ne a zaune sai ya ji kawai kullum babu mai ɗebe mishi kewa an gane wannan ku an jarabe shi da kadaici zai zauna shi kadai hankali shi a tashe baya tsira da kowa baya kaza baya kaza ba tsira da kowa tsira ya koma gida eh, yana ta tsira a har ya kai sha biyu dare bai goro ma abin ba sannan masu matan ba suna fira da matan ne yanzu wani kawai wani da ya shigo gida kawai shi ne alaƙa shi da matan kawai shi ne wajen saduwa kawai wani ma'ana dai kawai akwai mutumin da aka jarabe zaka kullum ya ware kawai ya wani shiru shedan na ta kitsa mai abubuwa sai ga rayuwar shi ta shiga cikin kunci ko babu dalili babu wani dalili ya ɗauki ƙur'ani ya karanta ba zai yi ba ya shiga cikin al'umma su tattauna a ɗan yi wasa da dariya idan samu kwanciyar hankali ba zai yi ba sai dai kawai ya ware kawai ya shiga cikin wani irin cewa mai tsanani na'am na'am na fi kitabi ibn sunni mun ruwaito a cikin littafin ibn sunni na'am anil walid bin walid radiyallahu eh. anhu annahu qala ya eh. rasulullah walid bin walid ya ce ya rasulullah inni ajidu wahsha wallahi ina jin wani cewa. sai yanzu kullum kamar ni kadai ne a zaune ban da wani abokin fira na'am qala idza asabta madja'ak sai ce idan ka riki wajen kwanciyanka ka kul ka ce a'udhu bi lahi tamma ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku min garabi daga fushin sa wa iqabi da kuma ainihin azaban sa wa sharri ibadi da sharrin bayin sa wa min hamazati shayatin da kuma ainihin wato zungura na sheda na wato barna wa an yahduru zungura na shedanu kuma ina neman tsari kada shedanu su halatto ni fa to lalle in ka faɗi wannan wannan kewa ɗin ba zai cutar da kai ba aula ta ko wannan kewa din ba zai kusance ka ba mutum zai iya zama a cikin ɗaki kuma yana cikin nishadi ya zauna a cikin ɗaki shi kaɗai babu kowa ya ɗauki ƙur'ani ya karanta ya ɗauki hadisi ya karanta ya ɗauki tarihi magabata ya karanta zai ji kamar yana tare da jama'a ne ko fiye da haka ma saka babban hanyar maganin kewa karatun littafin Allah musamman in mutum ya san ma'anan shi kana karanta irin gwagwarmayin da annabi Musa ya yi da Fir'auna gwagwarmayin da annabi Nuhu ya yi da mutanensa ko kuma ka karanta ainihin tarihin sahabbai kaga irin gwagwarmayar da suka yi a wajen da'awa sai mutum ba ga baya kama shiga cikin jama'a ma kawai sai ga jama'ansa su ne littafan da yake karantawa ku fahimce ni ko yawwa nam warawaina fi an barra ibn azib radiyallahu anhu Mun waito daga bara bin azib Allah ya kara musu ya dace nam qala ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulun yashku ilayhi wato wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi yana yana kai koke zuwa gare shi su ilaihi wahsha yana kai koke na cewa zuwa gare shi fa qala aktir min an taqul yace ka yawaita cewa subhanal malik al qudus tsarki ya tabbata ga mamallaki wanda yake mai tsarki rabbil mala'ika ubangijin mala'iku warro da ruhi na'am jalal jullilat samawat wa tu'al jallat as-samawati wal arda wato jullilat wato ya Allah kai ka lulluba sammai da kasai bil izzati wato ka lulluba sammai da kasai da izza wal jabrut da kuma ainihin ainihin buwaya nam fa kana lahu ar-rajul sai wannan mutumin qalaha sai wannan mutumin ya faɗi wannan zikirin fa zahabat anhu al-wahsha sai dimuwa ya tafi a gare shi wato ma'ana cewa wannan hadisin ya isnadin shi isnadin wannan hadisin da ifon bai inganta ba نعم eh. imamu nawawi ya ɗan yi maganin sufaye wannan littafin da ya wallafa alkar da yi nuna akwai zikirorin da suka fito daga bakin manzan Allah wanda za mu wadatu da su daga zikirorin shehunan sufaye an fahimci wannan ayi kaga wannan zikiri kai tsaye daga manzan Allah ne mutum zai karanta shi kuma ya tabbaka shi a cikin rayuwarsa amma na sufaye suna samuwa daga shegunansu ne ana iya samun kurakurai a cikin irin wannan zikirorin na'am eh izza wato gaba gabaru abin nan da izza da kuma ainihin waya na'am al-mabhath ar-rabi' bismillahir rahmanir rahim wato bincike na hudu na'am bada'ul fitna wato farkon fitina na bada atil fitna sana 34 wato fitinan nan ta fara shekara na 34 min hudu na hijira. inda ma hawala ba'd jahala. a lokacin da wasu sashen jahilai karkatattu suka yi kokarin an yi yakhruju ala usman bin affan su yi tawaye sun yi kokarin su yi tawaye ga usman bin affan radiyallahu anhu ku gane ai wasu jahilai karkatattu suka yi nufin su yi tawaye gare shi su cire shi ba amsa kabiru sai Usman dan Affan radiyallahu anhu sai ya kama su kuma annabahu da ya kama su sai ya zarge su yace me yasa da hankalin kuke yin haka kuna so ku janyo mana fitina ko kuna so ku janyo mana zubar da jini ya dai zarge su ya kwabe su akan abin da suke yi sai kuma ya gane don shi mutum ne mai mai sanyi mutum ne mai sassauci sosai bayan ya kama su ya zarge su sai kuma ya kyale su wanda a ka'ida inda zamanin umar ne ba ƙaramin hukunci zai musu ba da sai sun yi dama. da ba za su ara tunanin mara aikata wannan abu ba ka wani lokacin kana da rangwami to mutanen banza sun fi samun dama ta wajen ka shi aiwa na kasan dattijo ne shi za mu iya yi man ya kama mu ya ce ma ya fi mana mu dan jaraba an ya kama mu zai mu ce mun tuba idan kuma muka ƙara samun dama mu ƙara faɗawa amma an suka san cewa ba wanda ya kama su zai azabtar da su azabtarwa mai tsanani to wallahi ba za su jaraba ba zamanin Umar ya taba kama wani mutum mutumin nan yana ta bin mutane da shubha yana ta yawo da shubha buhu buhu akan Qur'ani sai ɗauki wannan aya ya haɗa shi da wannan aya sai ga kamar sun yi karo sai ce me ake nufi da su na eh sabik an gani haka yake ta sanya ayoyin qur'ani sai ta tambayan jahilai me za ku ce kan kaza sai kawo aya walalan wala nas'alan allazi ursila wala nas'alan allazina ursila ilayhi wala nas'alan al sai kuma anda kace wala wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimun gashi nan an ce ba za a tambayi masu laifi ba can kuma an ce za a tambaye su haka yake ta gwara kan mutane shikenan sai wannan bawan Allah Umar ya ji labarin shi da Umar ya ji labari shi yanzu yazo ma har wajen Umar ya mai tambaya ya dauko wannan shubha haɗin yana ta jiho wa Umar duk tambaya Umar na bashi amsa bayan Umar ya gama bashi amsa Umar yanzu aka samu wata tsamangiya ya fara dukan shi ya fara dukan shi mutumin nan tun mutumin nan yana iya magana har yanzu yana cewa yanzu ita yanzu duk na gane wa'annan ayoyi na gane fasarorin ya ya kai abirin mu'minin yace ƙarya kake yace duk wannan abin da yake kwakwalwa na na shubha duk yanzu ya tafi yanzu ba abin da ban gane ba ya amina mu'minin sai duka yake wallahi Sallah yace yace yanzu alhamdulillah ya gamsu Umar bayan ya mai dukan tsiya yace kuma kada wanda ya ƙara mu'amala da shi in ya ganka tare da shi to kai ma zai hukunta ka haka mutumin ne ya koma shi kadai a gefe aka wulakanta shi to irin wannan zamanin ko da mutane suna so su yi tawaye ba suna cewa wannan mutumin ba mu tsaya ba mu kyara so wannan baya ya wuce idan tsohon wannan ya wuce in ya so duk abin da za mu yi mu yi to idan mutum ya cika sanyi to mutane sun cika amfani da wannan dama su dan cutar an gane to shi umar ba sauki idan ya kawo mutum sai ya mai hukuncin da mutum zai yi nadama me yasa ma yayi kaza an gane to inda umar ne zai kila ya kyale su amma sai bayan ya azabtar da su sosai an gane shi wannan kawai ya dan musu faɗa ne sai ce ku ba abun eh na'am nahum lam yasbiru sai dai wannan bayan Allah ba su yi haƙuri ba bal bal ista'addu bal ista'addu kaseeran aksar kai sun ƙara ma wani shirin ne ma a gani sai suka ƙara amfani da wannan dama suka ƙara wani sabon shirin cewa ko ya kama ma ai fada zai mana wa kharaju marrat saniya sai suka ƙara fitowa wani karo na biyu sana khamis a cikin shekara na 35 da hijira eh diyarin suka fito daga garuruwansu ka annahum yuriduna al-hajja kamar suna son aikin haji mutane daga misra daga iraki daga iran haka suka fito kamar za su je aikin haji da yawa dan wa marru ala madina madinatu rasulullahi sai suka wuce birnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam summa hasaru amiral mu'minin sannan sai suka tsare sarkin mu'minai suka kewaye gidansa suka tsare sarkin mu'minai Usman bin Affan a gidansa summa qatalu hatta qataluhu shahidan har ya zama to sun kashe shi a matsayin shahidi nam ba da hisar dam dama 40 yawman hmm. bayan tsarewa wanda ya dawama har kwana 40 kun gane ai kwana 40 suka suka kewaye fada ha sun kewaye wannan fada na Usman kwana 40 wa muni'a khilalaha min kulli shay an hana su a tsakiyar wannan abun suka hana shi kowane irin abu suka hana abinci ya shigo cikin fadan suka hana ruwa ya shigo cikin fada, an gane har suka hana shi ma sallah a masallacin shi limancin da yake a masallacin suka hana shi suka tsare shi a gida kun fahimci wannan ko wannan shine abin da suka yi kaga ka duba yanzu a zamanin yanzu irin tsaro na zamanin yanzu su ainihin wato security din ba sa takaita kawai a gidan sarki ko ana samun bariki bariki bariki bariki na ɗaya bariki na biyu bariki na uku kawai kana in kana ganin kamar ka iya tsarewa to za ga mutane ki ko ina za ga sojoji ki ko ina ka kullu sojoji na sama ne sojojin ƙasa ne sojojin kaza ne sojojin kaza ne an gani to saboda an ga an gano irin wannan ga mutanen da suke zuwa su kewaye ainihin fada suna ganin kamar sun samu nasara to in suka ga wasu sojojin sun zo dole su wasu an gani to shi da yake shi Usman baya son zubar da jini su wayannan mutane yan tawaye sun yi amfani da daman da yawa daga cikin sahabbai sun tafi aikin hajji wasu sahabbai kuma sun tafi da'awa wasu sahabbai sun tafi jihadi sai ya zama to a madina sahabbai yan kaɗan ne an garin, shi ne sai suka yi suka lura da haka sai suka afko cikin garin sai ya zama to sahabban da za su iya fuskantar su ba su da yawa in kuma sai za a yi wannan yaƙi za a zubar da jinin sahabbai da dama da kuma jinin musulmi usman bin affan da ya ga haka shine sai ce kawai a bar shi da mutanen kada wanda ya kuskure ya shiga duk wanda ya shiga da ya fi shi ba da wasu manyan sahabbai sun turo ƴaƴansu kamar Ali bin Abi Talib ya turo Hassan da Hussein da wasu daga cikin da makamai kuma ƴan sauran sahabban da suke nan sun turo ƴaƴan ba sun zo wajen amma Usman bin Affan ya hana har mutanen nan suka yi amfani da wannan damar suka kashe shi wa iyaz billah asbabul fitr وعليكم السلام suna fa sham ba waya tsakanin sham da madina kuma sai kana nan nan garin wani abu na faruwa a can a can Sudan ya rabe ka gani kuma in ma har zani ne kafin ka zo ba kwanan da za ka yaka zo nan A eh? akalla tafiyan wata daya to kafin ma labarin ya kai aiki ne wani zai ke sa irin Najeriya ai eh, zai iya sa wanda minti dai an yi waya an yi kaza to duk wannan ci gaba babu shi za a nemi taimako kamar yadda aka saba Assalamu alaikum. Eh, maganar tafsiri ana ƙara tunatar da